se da akayi yi kwamfalar farko da ake cema kwamfalar pitch wadda ta hanyar sa ake neman jayo hankalin masu sa jari da dama bisa mahimmancin tsarin girka furojen buɗa masana'anta na ganin yanda za su sanya kuɗi ko kuma euh, nema ma masu furojen girka masana'antu ta hanyar buɗi ga girka masana'antar tasu wannan kwamfalar pitch ya ba da tukucin shugaban ƙasa da ya jibinci miliyan biyar da wani ɗan ƙasar burkina ya samu galaba a kansa don kusan sahel inov ƙasashe bakwai ne na yankin sahel ke halartarsa kamar na burkina da ake cema faso pro akwai wanda bisa fara da ake sarrafawa a maida eh, abinci kamar mali bri akwai pri ambassade de france kadar lamin bisa wata fasa'a ta sabulu da yan dogon girman yaro akwai kuma kwamfala saho'in noma yakuba ya samu tukwicin farko gare shi dubarar sarrafa tumatin gari da za a iya ajewa da lokaci mai tsawo akwai kuma kwamfalar ƙarin fusa'a ga kimiyya ta na'urar zamani da sabbin dubarori fusa'a ce da ake cema e-sante